daga nan Tehran sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya cewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to hakika ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai, waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta sadakallahul aliyul azim Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360 a jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son ƙulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da tara uku biyar da hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan mu kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin Hausa Radio Tehran na wannan lokaci da fatan ana cikin koshin lafiya. Ga dijirin abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba daga nan kuma sai sauran shirye-shirye waɗanda suka hada da sharhin bayan labarai. Muna tafe da shirin nan na kokon san da kuma sauran shirye-shirye da suka hada da shirin duniyar mu a yau. Akwai shirin murin masu saurare wanda shi zamu kawo ƙarshen dukkan abin da muke dauke da su. amma kafin a ji jiran abin da na ambata ɗin duka sai an fara da sauraron cikakkun labaran duniya To da farko ga muhimman kanin su. musulmin kasar amurka sun nuna ɓacin ransu matuƙa game da yanayin da ake ganin cewa donald trump zai kafa gwamnatinsa a kasar habasha kuwa gwamnatin ƙasar ta yi alkawarin cewa za ta ci gaba da yaƙi da ƙungiyar shabab a somaliya ministan harkokin tsaro na kasar iran yana gudanar da wata ziyara aiki ta musamman a kasar syria to yanzu kuma ga labaran da ke da ke kungiyar musulmi ta kasar amurka wadda suka zaɓi donald trump a matsayin shugaban ƙasa a lokacin da aka gudanar da zaɓukan ƙasar domin nuna adawa da matsayin da gwamnatin joe biden ta ɗauka na goyon bayan palestino a halayen sun fara nuna takaicinsu bayan sanar da sunaye na ministocin gwamnatin donald trump kamfanin dalancin labaran reuters ya bayar da rahoton da ke cewa da dama daga cikin musulmin kasar amurka waɗanda suka goyi bayan donald trump ɗin domin nuna adawa da goyon bayan da gwamnatinsa ta baiwa isra'ila a kisan kyashin da take yi a gaza sun fara nuna takaici matuka kan hakan musamman ma ganin cewa trump ɗin ya fara naɗa wasu mukamai a cikin gwamnatinsa da suke ganin cewa mutanen da ake ɗauka ɗin suna da tsatsauran ra'ayi wajen kare manufofin Isra'ila. Trump ya zaɓi Sanata Marco Rubio na jam'iyyar Republican a jihar Florida a matsayin sakataren ma'aikatar harkokin wajen Amurka. Sannan ko mutum ne wanda ya shahara da nuna goyon baya ga Isra'ila, wanda kuma ko a shekarar ta gabata ma ya fito ƙarara ya bayyana cewa baya goyon bayan Isra'ila ta tsagaita buɗe wuta a yaƙin da take yi akan al'ummar Gaza. kuma a cewarsa dole ne isra'ilan ta rusa dukkanin dakaru na kungiyar gugurmaya na falasina musamman ma dai hamas a dai bangaren kuma donald trump ya zaɓi mike huckabee tsohon gwamna na ɗaya daga cikin jihohin ƙasar amurkan wanda kuma yake nuna gumbansa shi ma kai tsaye da matsayar da isra'il take ɗauka na kisan ƙadadagi a kan falasɗinawa kamar yadda kuma yake goyon bayan ci gaba da mame yankunan falasɗinawa da suke gaba da macin kogin jordan da isra'ilan take yi har ila trump ya zaɓi ellis stepnik wakilar majalisar ƙasar amurka daga jam'iyyar republican wadda ta zargi majalisar ɗinkin duniya da nuna kyamar yahudawa saboda majalisar ɗinkin duniya ta yi allah wadai da kisan kyashi a gaza a yadda ke neman zaɓe donald trump ya zarci garuruwa daban-daban wanda suke da yawan mazauna musulmi da larabawa a ƙasar amurka inda kuma shaida musu cewa shi shugaban ƙasa ne na zaman lafiya kuma zai kawo ƙarshen yaƙe-yaƙe da ake yi a gaza da kuma ukraine nazrako babban daraktan ƙungiyar haɗin kai da ƙarfafa musulmin ƙasar amurka ya ce musulmi masu kaɗa ƙuri'a sun yi zaton cewa donald trump ɗin zai zaɓi mutane masu neman zaman lafiya domin saka so a majalisar ministocinsa amma sai aka ga aka san hakan sannan kuma matakan da ya ɗauka a cewarsa abin da kai ci ne ministan tsaro na ƙasar iran brigadier janar aziz nasir zade ya bayyana cewa za a tattauna mahimman batutuwa da suka shafi ayyukan haɗin gwiwa ta fuska tsaro tsakanin siriya da iran nasir zade ya bayyana hakan ne ga manema labarai yayin da isa birnin damascus na ƙasar siriya yammacin jiya asabar tare da wata babbar tawaga ta manyan jami'ai a bangaren ayyukan tsaro za mu gana da manyan jami'an siyasa da na soji domin yin nazari a kan bangarori daban-daban na dangantaka da ke tsakanin kasashen biyu tare da mai da hankali musamman a kan harkokin tsaro da na soji in ji ministan tsaron na kasar iran fatanmu dai ita ce gano dabaru na inganta waɗannan bangarori da fatan dangantaka da ke tsakanin kasashen biyu za ta bunƙasa da yadda za mu shi gajiyar juna sannan kuma ya bayyana cewa siriya tana da matsayi na musamman wanda yake da muhimmanci a harkokin waje na iran yana mai cewa ya ziyarci birnin damascus ne bisa gayyatar da takwaransa na Siriya ya aiki masa a ziyarar tasa ta kwanaki biyu babban hafsan tsaron kasar ta iran zai gana da shugaba bashar al-assad na siriya da ministan tsaron kasar laftanar janar ali mahmud abbas da kuma sauran jami'an soji da na siyasa bangarorin biyu za su tattauna a kan rawar da kasashen yankin za su iya takawa wajen tabbatar da tsaro da kuma janyewar sojojin kasashen ƙetare masu yin kutse a cikin lamuran tsaro na kasashen yankin gabas ta tsakiya ɗaruruwan masu zanga-zanga ne suka yi maci a bakin tekun kofa cabana na rio jihar wato a ƙasar brazil a ranar jiya asabar inda sa gudanar da zanga-zangar nuna goyon baya ga palestino tare da neman a magance matsalolin duniya ta hanyoyi na lumana da zaman lafiya wanda hakan ya zuwa ne a daidai lokacin da ake shirin fara taron shugabannin kungiyar G20 a birnin na Rio. Zanga-zangar ta lumana an gudanar da ita ne a ƙarƙashin wato ruwan sama wanda ake ta shekawa kamar da bakin kwarya da kuma rike jami'an tsaro masu sa ido. da nufin aikewa da sako ga shugabannin gwamnatoci wanda za su gudanar da babban taron koli na G20 a birnin ranakun Litinin Talata. Masu zanga-zangar dai suna dauke da tutocin Falasɗinu da alluna waɗanda suke dauke da rubutu na neman kawo ƙarshen dangantakar Brazil da Isra'ila da kuma dakatar da tallafin soji ga Isra'ila saboda kisan kiyashi da take yi a Gaza da Labanan. wasu mahalarta taron zanga-zangar sanye da kaya na gargajiya na larabawa sun bi sahun ƙungiyoyin masu gudanar da zanga-zangar taniya arantese mamba ce daga ɗaya daga cikin ƙungiyoyin da suka shirya wannan zanga-zanga kuma ta shaidawa kamfanin dallancin labaran aap cewa mun zo nan ne domin nuna damuwar mu ga taron koli na G20 akan abubuwa da suke ci mana tuwa ƙwarya. Ta nuna da cewa shugabannin G20 suna da ƙarfin tattalin arziki a kan ƙasashe wanda suke ganin cewa a ƙarƙashin su za a ɗaukar matakai na gaggawa da kuma yin garan bawul da magance matsaloli da dama na duniya da kuma samun daidaito. To jama'a masu kada kada sha'afa labaran da suna zo muku ne daga Hausa Radio Tehran. Gwamnatin kasar Habasha ta bayyana cewa ƙoƙarin da take yi na raunana ƙungiyar Ashabab zai ci gaba domin tabbatar da cewa an kawo ƙarshen barazana da ƙungiyar take yi ga tsaron yankin gabashin nahiyar afirka kakakin ma'aikata harkokin wajen ƙasar ta habasha nebet karsos ya ce a shabab za ta ci gaba da zama tushen damuwa da barazana ga tsaron ƙasarmu kuma za a ci gaba da fuskantar ta ta kowane hali domin hana ta zama barazana ga ɗaukacin yankin na gabashin nahiyar afirka idan aka la'akari da cewa habasha da somaliya makwabtan juna ne ba za a iya raba su ba habasha za ta ci gaba da aiwatar da dabarunta ta hanyar da ta dace domin inganta haɗin gwiwa a yankin da kuma samun daidaito bayanin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar ta habasha ya zo ne bayan sanarwar da ministan tsaro na somalia abdulkadir muhammad nuruddin ya bayar a ranar asabar inda yake cewa ethiopia ba za ta shiga cikin tawagar tarayyar afirka wadda za ta tallafa wa somalia ba tawagar da take shirin fara aikin ta a watan janairun shekara ta 2025 a cikin wata sanarwa wadda ya aike wa gidan talabijin ɗin ƙasar ta somaliya ya bayyana cewa yarjejeniyar ta baya bayanan da tsakanin habasha da somaliland ta jefa 'yancin da kuma cin gashin kai da kuma haɗin kan ƙasar somaliya a cikin haɗari dangantakar diplomasiya tsakanin habasha da somaliya dai ta yi tsami ne sakamakon yarjejeniyar haɗin gwiwa wadda aka rattaba hannu a kanta tsakanin habasha da kuma somaliland a ranar 1 ga watan janairun shekara ta 2024 da muke ciki domin hakan ya sauƙaƙa wa habasha kaiwa zuwa ga gabar teku a cikin sauƙi a wani bincike da gidan talabijin na channel 12 na gwamnatin haramtaccen kasar isra'ila gudanar ya nuna cewa galibin yahudawan sahiyuniya waɗanda aka ji ra'ayinsu daga cike har da naftali bennett tsohon ministan gwamnatin yahudawan sahiyuniya suna goyon bayan yin musayar fursunoni da kungiyar hamas a cewar jaridar arab 48 sakamakon binciken tashar na channel 12 da gwamnatin sahiyuniya ya nuna cewa dogon lokaci da aka ɗauka ana yaƙi ya sanya 'yan sahiyuniya neman wasu muhimman abubuwa na daban bisa binciken da wani tasha ta gudanar da kashi 69 cikin 100 na yahudawan sahiyuniya sun yi imanin cewa babban burin da ake da shi a wannan lokaci shi ne. cin yarjejeniya akan musayar fursunonin isra'ila waɗanda aka kama a gaza yanda sauran kashe ashirin suka yi imanin cewa ci gaba da yaƙi shi kaɗai ne mafita ga gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ilan to jama'a masu saurari ƙarshen labaran duniyar kenan To da aka saurari labaran duniya yanzu kuma sai sauran shirye-shiryen da zamu fara da sharhin bayan labarai. sharhin bayan labarin namu zai magana ne kan sharhin da jaridar haramtacciyar kasar isra'ila ta yadda'ud a haranot ta wallafa mai taken haɓakar ƙarƙarfar ƙaura daga haramtacciyar kasar isra'ila tana haifar da damuwa game da tattalin arziki a daular 'yan sahayoniya da ni sunusunti zan jagoranci gabatar muku da shirin kamar haka jaridar yada'ut a haranot ta haramtacciyar kasar isra'ila ta bayyana cewa bayanai daga cibiyar ƙididdiga ta haramtacciyar kasar ta isra'ila sun nuna cewa an samu karuwar yawan yahudawan sahiyoniya da suka zaɓi ficewa daga haramtacciyar kasar ta isra'ila tun ma kafin barkewar yakin da ake yi a isra'ila a halin yanzu lamarin da ke nuni da yiwuwar fadawa cikin mawuyacin hali na tattalin arziki rahoton gidauniyar shores don binciken tattalin arziki da zamantakewa ya nuna karuwar kashi 42 cikin 100 a cikin adadin yahudawan sahayoniya da suka yanke shawarar zama a wajen iyakokin haramtaccen kasar isra'ila yayin da wasu yahudawa 24,900 suka fice tun lokacin da gwamnatin firaminista benjamin netanyahu ta karbi mulki a watan nuwamban shekara ta 2022 idan aka kwatanta da matsakaita na 17,520 a lokutan baya. a gefe guda kuma bayanai sun nuna an samu raguwar kashi bakwai cikin ɗari na adadin waɗanda suka koma isra'ila bayan sun zauna a ƙasashen waje inda a shekara ta 2023 yahudawan sahayoniya 11,300 ne kawai suka dawo idan aka kwatanta da matsakaici 12,214 a cikin shekaru goma da suka gabata wannan rata ce mai haske wanda ya zarce kashi 44 cikin 100 na goyon bayan baki Yada'ud Aharonot ta bayyana shi a matsayin kira don nuna damuwa mai ban tsoro a cikin tsarin ƙaura wanda ke nuna matsalar tsarin da ke buƙatar magance shi daga tushe. rahoton wanda ya mayar da hankali kan bayanan shige da fice na yahudawan sahiyoniya na asali ba tare da kirga sabbin masu shigowa daga rasha da ukraine ba waɗanda suka gurɓata ƙididdigar ya bayyana cewa wannan ƙaruwar bakin haure na iya haifar da mummunar ilar zamantakewa da tattalin arziki a cikin dogon lokaci musamman idan aka yi la'akari da ci gaba da rikicin siyasa da tsaro da suke ƙara haɓaka rahoton ya yi la'akari da waɗannan bayanai a matsayin alamar tattalin arziki da matsalolin siyasa da ke buƙatar shiga tsakani na gaggawa rahoton ya jaddada buƙatar yin amfani da dabarun kiyaye 'yan ƙasa da kuma janyo hankulan 'yan gudun hijira daga ƙetare tare da yin kira da a yi amfani da wannan bayanai cikin tunani don tabbatar da ɗorewar al'umma da tattalin arziki ga haramtacciyar ƙasar isra'ila a cewar rahoton da jaridar jerusalem post ta haramtacciyar ƙasar isra'ila ta fitar bayanan da aka fitar sun nuna cewa a cikin shekara ta 2023 mutane dubu hudu ne suka yi hijira kuma bayanai sun yi nuni da cewa kashi talatin da tara cikin ɗari daga masu hijira a shekara ta dubu biyu da da ashirin uku sun kasance daga yankunan da suke da dukiya ce a haramtacciyar ƙasar ta isra'ila kuma ciki har da birnin tel aviv da yankin tsakiya yayin da kashi ashirin da takwas cikin ɗari suka bar haifa da arewa kuma kashi sha biyar sun bar kudanci hatta kudus ta ba da gudumawar kashi goma sha uku cikin ɗari na yawan bakin baƙin haure kuma rabon yahudu da samariya babban kogin yamma banda gabashin kudus shine kashi biyar cikin ɗari daga cikinsu jaridar ta yi la'akari da cewa hakan yana nufin cewa haramtacciyar ƙasar isra'ila ta yi hasarar yawan ma'aikata a lokacin da mutane da yawa suka shiga kasuwancin aiki suka ci gaba da karatu ko kuma samun horo a ƙasashen waje a cikin bakin haure kashi 48 cikin 100 na maza da kashi 45 cikin 100 na mata ba su da aure kimanin kashi 81 cikin 100 daga cikinsu sun yi hijira tare da abokan rayuwarsu wanda ke karfafa ra'ayin cewa yawancinsu sun yi hijira na dindindin a farkon wannan shekara haramtacciyar ƙasar isra'ila ta faɗaɗa damar karɓar haraji kan sayen gida ga sabbin baƙi a ƙoƙarin janyo hankalin sabbin baƙi don haka gidan da darajarsa ta kai shekal miliyan 1.97 wato dalar amurka 538 ko ƙasa da haka ba a keɓe shi gaba ɗaya daga haraji ba yayin da haraji ana sanyawa kashi sifili da digo biyar cikin ɗari akan kadarori da darajar su suka kai tsakanin shekal miliyan ɗaya da digo casa'in da bakwai wato dala amurka dubu ɗari biyar da talatin da takwas da shekel miliyan shida wato dala amurka miliyan ɗaya da digo sittin da biyar ana sanya haraji kashi takwas cikin ɗari kan sayan gida wanda darajarsa ta kai tsakanin shekal miliyan shida da ɗigo biyar wato dala miliyan ɗaya da ɗigo sittin da biyar da shekal miliyan goma sha tara da ɗigo hamsin da bakwai wato miliyan biyar da ɗigo talatin da hudu na dala yayin da haramtaccen ƙasar isra'ila ke fama da ƙaruwar baƙin haure daga ƙetare tsohon firaministan haramtacciyar kasar isra'ila naftali bennett ya yi kira ga yahudawan duniya da su ƙaddamar da yin ƙaura zuwa haramtacciyar kasar isra'ila lamarin da ke nuni da cewa akwai wata dama ta zinari ga ɗimbin hijirar yahudawa daga duniya zuwa haramtacciyar kasar ta isra'ila bennett ya ce a wata makala da tashar isra'ila ta bakwai ta buga a shafinta na yanar gizo Yahuda wanda ke kasashen waje sun yi matukar kaduwa da ranar bakwai ga watan oktoba na harin ambaliyar al'akasa kuma nan da nan suka tashi don taimakawa haramtacciyar kasar isra'ila ta kowace hanya ya yi nuni da cewa wannan wani kyakkyawan ci gaba ne a matakin tarihi kuma yana samar da babbar dama ga sabon zamani kamar yadda ya bayyana bennett wanda ya yi wata ziyara a jami'o'i da al'ummomin yahudawa a amurka da ma duniya baki daya ya jaddada cewa akwai damar da za a iya samun bakin haure mai yawa zuwa haramtacciyar kasar isra'ila ya kuma yi kira ga yahudawa da ya gana da su da su ziyarci haramtacciyar kasar isra'ila kuma kada su yi shiru idan har ta fuskanci har-hare. ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Lahadi goma sha bakwai ga watan Nuwamban shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu wanda ya daidai da goma sha biyar ga watan Jumada Ula na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru dubu ɗaya da ɗari hudu da takwas da suka gabata a rana irin ta yau wato goma sha biyar ga watan Jumada Ula na shekara ta talatin da takwas hijira kamariya. a bisa wasu rawayi na tarihi a rana irin ta wuce aka haifi imam ali bin hussein zainal abidin alaihi salam a birnin madina imam sajjad dan imam hussein alaihi salam ya rayu bayan shahadar mahaifinsa imam hussein alaihi salam shekaru 35 a wannan lokaci ya shahara da nuna ibada da kuma matsayinsa na ƙololuwa ta fuskacin ilimi da kuma hanyoyin da yake bi na ilmantar da jama'a ta hanyar addu'o'i a cikin tafarkin mabiya ahlul bait alaihi salam an kuma tattara irin waɗannan addu'o'i nasa a cikin littafin sahifa sajjadiyya masu saurare ko kun san cewa shekaru 1408 da suka gabata a rana irin ta yau wato 15 ga watan jumada ula na shekara ta 38 hijira kamariya muhammad bin abubakar ɗaya daga cikin amintattun sahabban imam ali alaihi salam kuma fitaccen kwamanda na rundunar musulunci ya shahada a yakin da sojojin amur bin al'as suka kaddamar a kansa bisa umarnin ma'awai bin abu sufiyan sarkin daular bani umayya muhammad bin abubakar ɗani ga halifa abubakar wanda ya zama gwamnan masar a lokacin halifancin imam ali alaihi salam ya fuskanci tawaye a wannan ƙasa sakamakon makirce-makirce da aka yi ta shirya masa sakamakon haka sai muawiya ɗan abu sufiyan sarkin daular bani umayya ya amfani da wannan damar ya tura amurbin bin da runduna zuwa kasar masar wadda ta kunshi mayaka dubu shida domin murkushe gwamnan imam ali alaihi salam a masar muhammad bin abubakar ganin haka muhammad bin abubakar ya shirya rundunarsa wadda ta kunshi sojoji kimanin dubu biyu domin tankarar rundunar ma'auya bin abu sufyan karkashin jagorancin amurbin bin amma saboda rundunar ma'auya ta ninka rundunarsa yawa har sau uku wannan ya sa bayan gumurzu mai tsanani ya yi shahada masu saurare ko kun san cewa shekaru 155 da suka gabata a ranar irin ta yau goma sha bakwai ga watan nuwamban shekara ta 1869 aka buɗe mashigar ruwa ta suez a ƙasar masar wadda ta haɗa tekun mediterranean da kuma tekun red sea wani injiniya ɗan ƙasar faransa mai suna ferdinand shine ya jagoranci gina wannan mashigar ruwa ta suez wadda tsawonta ya kai kilomita 168 mai faɗi da ya kai mita 120 zuwa 200 a wasu wurare ya kammala ginin ta a cikin shekaru goma mashigar ruwan ta dai ta taƙaita zirga-zirgar jiragen ruwa daga asiya zuwa nahiyar turai masu wurare ko kun san cewa shekaru 45 da suka gabata a ranar irin ta yau kwanaki biyu bayan kamawa da kuma tsare jami'an ofishin shikarancin kasar amurka a tehran wanda ɗaliban jami'a suka yi tare da tuhumar so da aikin leƙen asiri ga amurka marigayi imam khomeini wanda ya asasa jamhuriyar musulunci ta iran ɗin ya buƙaci a sake dukkanin mata da kuma baƙaƙen fata waɗanda aka yi garkuwa da su daga cikin amurkawa a lokacin a cikin wasikar da imam ya rubuta wa ɗaliban ya ce salamun alaikum mata suna da haƙoƙi na musamman a cikin addinin musulunci wanda kuma dole ne a kiyaye waɗannan haƙoƙi kamar yadda addinin musulunci ya umarni sannan kuma ba a fata sun sha wahala matuƙa a hannun amurkawa mai yiwa ba tare da sauran su ne suka shiga cikin aikin ba don haka idan ya tabbata ba su da hannu a cikin ayyukan leƙen asiri to a sake su a nan ne ɗalibai suka saki mata goma sha uku da kuma ba a fata waɗanda suke cikin jami'an ofishin jakadancin ƙasar amurka a birnin tehran tun bayan daukar wannan mataki da ɗaliban jami'ar suka yi na kame jikadun amurka bisa zargin su da leƙen asiri a cikin ƙasar da kuma yadda suka bayar da dukkanin taimako ga gwamnatin sarki sha wajen murkushe boran al'umma gwamnatin amurka ta yi ta bin dukkanin hanyoyi domin ganin iran ɗin ta manta da abin da ya faru a cikin ƙasar wanda kuma gwamnatin da aka kafa bayan juyin juhali tana ɗaukarwar da amurka ta taka wajen wawushe dukiyar kasar iran ɗin a lokacin mulkin sarki sha da kuma taimaka masa wajen yin kisan kiyashi a kan dubban al'umma da suka bore wannan ba abu ne wanda za a iya yafe shi a cikin sauki ba ganin irin waɗannan matakai da gwamnatin iran ɗin ta ɗauka na ƙin miƙa wuya ga siyasar amurka a lokacin hakan ya sa gwamnatin amurka ta fara ɗaukar matakai na ƙaƙaba ma iran ɗin takunkumai tun daga shekaru 45 da suka gabata har inda yau take. da ƙarshen masu saurare ko kun san cewa shekaru 146 da suka gabata a rana irin ta yau wato 15 ga watan jumada ula na shekara ta 1301 bayan hijira aka buga fitowa farko ta jaridar orwatul wasqa karkashin jagorancin said jamaluddin asad abadi da kuma sheikh muhammad abdu a birnin paris na kasar faransa domin cimma burinsa na haɗewar ƙasashen musulmi said jamaluddin asad abadi ya kafa wata kungiya mai suna Urwatul kuma ya buga wata jarida mai wannan suna. Ta hanyar hada ƙasidu da hirarraki da masana kimiyya da 'yan siyasa, wannan kungiya da jarida sun jawo hankalin musulmi da dama a duniya zuwa ga tunani na hada kai a ƙarƙashin inuwa guda ɗaya ta musulunci. A ƙarshe, saboda matsin lamba na siyasa da wasu gwamnatocin wancan lokaci suka yi ta yi a kansa da kuma wannan tsari da ya ƙirƙiro, an dakatar da wannan jarida a watan zilhijja na wancan shekara bayan shafe watanni da dama ana buga ta a kasashen turai da indiya masar iran da kuma wasu kasashen larabawa masu sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin duniyar mu a yau shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi siyasar ƙasa da ƙasa da suka hada da wannan yanki na yammacin asiya a yau za mu yi dubi ne akan sake dawowar donald trump a matsayin zababben shugaban ƙasa amurka da abin da hakan yake nufi ga gwamnatin netanyahu da kuma hatsarin da masallacin kudus yake fuskanta a nan gaba da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana sunan donald trump ya bar tasiri mai girma a kan birnin kudus bisa la'akari da matakin da ya ɗauka a zangonsa na farko na shugabancin ƙasar amurka a wannan birni mai albarka da tsawon tarihi domin kuwa trump ɗin shine shugaban ƙasa amurka na farko wanda ya furci da cewa birnin kudus ɗin shine babban birnin haramtacciyar ƙasar isra'ila hakanan kuma ya zartar da cewa daga nan zuwa shekara ta 2017 za a mayar da ofishin jakadancin amurka zuwa wannan birni babu wani lokaci da trump yake ɓoye goyon bayansa mara iyaka ga haramtaccen ƙasar isra'ila ta yadda ya rika sokar wasu ƙungiyoyin yahudawa da suke amurka da suke ɗari-ɗari wajen goyon bayansa a lokacin da yake yaƙin neman zaɓe ya rika faɗawa waɗannan ƙungiyoyin na yahudawa cewa idan fashi da a ce zai tsaya takara a haramtacciyar ƙasar isra'ila to da zai ce zaɓe saboda yadda yake da karbuwa a can fiye da a cikin amurka wannan abin da ya faɗa ya fito fili bayan da aka tabbatar da cewa shi ne ya ci zaben shugabancin ƙasar amurka inda 'yan sahiyoniya daga gwamnati zuwa 'yan ƙasa su karka murna saboda trump ɗin ya ci zaɓe saboda sun tabbatar da cewa zai musu abin da suke so a wannan lokacin da trump ɗin ya sake lashe zaben shugabancin ƙasa amurka an sake buɗe wani baƙin shafin tarihi a wannan birni mai albarka musamman a wannan lokacin da yaƙi akan kan falasinawa ya cika shekara ɗaya hada ɗoriyar watanni a can cikin haramtacciyar ƙasar isra'ila sauyin da ya faru shine gwamnati ta fada a hannun tsauran ra'ayin sahiwenanci na addini fiye da a kowane lokaci a baya domin a mafi yawancin lokuta 'yan sahioniya marasa addini suke rike da wannan haramtacciyar ƙasa duk da cewa aikace abu ɗaya suke yi amma 'yan sahioniya masu addini suna baiwa dukkanin laifukan da suke yi fuska ta addinin yahudanci kuma a wannan ɓangaren 'yan sahioniya suna kan ganiyar shimfiɗa ikonsu a kan kowane kusurwa na haramtacciyar ƙasar isra'ila kafar watsa labarun nan ta walla ta haramtacciyar ƙasar yahudawa ta buga labarin da yake cewa bayan da netanyahu ya sauke gallant daga kama kamunsa na ministan yaƙi yana kuma shirin sake sauke shugaban kungiyar leƙen asiri ta shabak waɗanda dukkaninsu 'yan sahiyoniya ne amma ba masu wato halatta abinda suke yi da sunan addini ba idan muka koma can amurka kuwa za mu ga cewa tare da cewa a zahiri da akwai bambanci tsakanin jam'iyyar republican da democrat a suna amma idan aka zo kan taimakon haramtacciyar ƙasar isra'ila to babu wani bambanci a hakikanin gaskiya kowace ɗaya daga cikin waɗannan jam'iyyun biyu tana gogoriyo wajen tabbatar da cewa ita ce tafi ɗayar yi wa 'yan sahayoniya hidima bambancin da yake a tsakaninsu shine yadda suke kare ita kanta isra'ila ɗin ga misali jam'iyyar democrat tana jin cewa ta mafi 'yan sahiyoniya sanin maslaharsu don haka wajibi ne a gare su su kare ta a kowane hali da yanayi hatta daga wasu 'yan sahiyoniyar a bisa wannan dalilin ne suke ganin cewa masu wuce gona da iri wato 'yan sahiyoniya masu fuskar addini suna a matsayin hatsari ne ga ita kanta haramtacciyar ƙasar ta yahudawa su kuwa 'yan democrat waɗanda suke a ƙarƙashin tsarin da tasirin majami'o'in addinin kirista na protestant suna ɗaukar 'yan sahiyoniya masu addini a matsayin abokan aikinsu waɗanda suka fi gaskatawa sun yi tarayya da juna a cikin ginshiƙai na addini da dama wannan mahanga ta addini kuwa tana da tasiri matuƙa a kan matakai da suke ɗauka a dukkanin ɓangarorin biyu musamman a cikin siyasa a dalilin haka bai kamata a duk lokacin da ake yin magana a kan alaƙa amurka da haramtacciyar ƙasar isra'ila ba a kau da kai daga wannan batu da irin wannan alaƙa mai zurfi da take tsakaninsu a lokacin gwamnatin george bush ƙarami abin da ya faru da shi kenan shi kanshi yana ɗaukar kansa a matsayin mai aiwatar da umarnin ubangiji sannan kuma a lokaci ɗaya majami'un hatsatsauran ra'ayi na addinin kirista su ne mafi yawancin masu goyon bayansa har ila yau yana ganin haramtacciyar ƙasar isra'ila a matsayin wata ƙasa ce ta alkawali daga ubangiji zuwa ga yahudawa wannan shi ne irin tunanin da yake tare da donald trump da mafi yawancin magoya bayansa shi yasa ake cewa waɗanda suka goyi bayan george bush su ne mafi yawancin masu goban trump a yanzu dawowar trump a matsayin shugaban ƙasa a wannan lokacin yana nufin sake maimaita yanayin gwamnatin bush dangane da alaƙa da haramtaccen ƙasar isra'ila yana kuma nufin sake alaƙa mai ƙarfi a tsakaninsa da 'yan sahayoniya masu ra'ayi kuma tabbas batun kudus da makomarsa zai sake dawowa da ƙarfi tun a farkon yakin gaza trump ya so a ce netanyahu ne ya kawo ƙarshen yakin da kansa abinda hakan yake nufi shine ya yi amfani da kowane irin makami da ƙarfi domin murƙushe 'yan gwagwarmaya kuma cikin lokaci kaɗan hakanan kuma trump ɗin ya goyi bayan dukkanin ta'asar da sojojin haramtaccen ƙasar isra'ila suke tafkawa a cikin gaza da kuma labanan su kuwa wakilan jam'iyya ta republic a majalisar dokokin amurka sun gayyato malamin addinin nan na yahudawa mai tsatsauran ra'ayi ta sami mamu ya ziyarce su shi wannan malami ne yake watsa almaran nan ta jassanuwa wacce take cewa a bisa nassi na addini idan an yanka ta a masallacin kudus zai tsarkake wannan masallacin ya kuma share fage na bayyanar wanda suke kira mai ceto 'yan majalisar dokokin amurka sun gayyace shi ya yi addu'a a majalisar a ranar da ake kira da rana addu'a ta ƙasa a amurka wacce ake gayyato mabiya ko ko malaman addinai mabambanta kowa ya zo ya karanta wani sashe na littafinsa mai tsarki shi kanshi trump yana ɗaukar kansa a matsayin mai addini wanda kuma yake aiwatar da abin da ubangiji yake so a jawabin da ya yi bayan samun nasarar zaɓe ya bayyana cewa mutane da dama sun faɗa mani cewa ubangiji ne ya tseratar da rayuwata a lokacin da aka yi min hari saboda wani dalili wannan dalilin kuwa shine ubangiji yana so in tseratar da ƙasarmu in sake gina amurka ta zama mai girma a bisa wannan dalili trump yana ɗaukar kansa a matsayin wanda yake ɗauke da saƙo daga ubangiji kuma ayyukansa suna fassara abubuwan da kiristoci masu tsatsauran ra'ayin addini amurka suka yi imani da shi hakan yana nufin cewa trump zai baiwa masu wannan aƙidar dama mai yawa a cikin gwamnatinsa ya kuma saki alƙalarsu su yi abin da suke so idan kuwa haka ta faru to kai tsaye 'yan sahayoniya sun samu abokai masu ƙarfi a cikin gwamnatin amurka ƙarƙashin donald trump za a iya bugun ƙirji a faɗi cewa a cikin haramtacciyar ƙasar isra'ila ba jam'iyyar likud kaɗai ce da kuma sauran jam'iyyu na addini na tanyahu yake dogaro da su ba wajen samun goyon baya yanzu wannan goyon bayan da ya ginu bisa addini ya watsu zuwa ƙasar amurka wato zai samu goyon baya na aiwatar da siyasarsa a cikin haramtacciyar ƙasar ta isra'ila da kuma cutar da falasinawa fiye da wani lokaci a baya sannan kuma da yin illa ga masallacin kudus bisa dogaro da goyon baya da yake samu daga waje da kuma wato cikin gida abu ne mai yawa a wannan karan trump din ya baiwa 'yan sahiyoniya damar gina wajen bautarsu a wani sashe na masallacin kudus idan ma wato batun rushe masallacin bai karato fiye da kowane lokaci a baya ba. Tuma sauraro za mu dasa aya a nan saboda lokacinmu ƙurarre ne da fatan an ji daɗin abubuwan da aka saurara. kafin mu karkare muna gayyata ku zuwa shafinmu na intanet www.hausatv.com mu kasance cikin koshin lafiya. masu sauraro masu saurare masu saurare Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shiri ne dai na sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran da ke baku damar tofa da bakacin bakin ku kan batutuwan da ke cin muku tuwo a ƙwarya. To amma da yake muna karshen mako lokaci ne da muka saba karɓar sakonninku na sada zumunci tsakanin 'yan uwa da abokan arziki. yau ma dai ni ne Hassan Barka ki farin cikin kasancewa da ku. Malami na farko sai ka yi mana kallaban shirin. Barkan mu da safiya ina muku fata alkhairi muna kuma godiya da wannan dama da aka bada ta gaishe gaishe yan uwa da abokan arziki da farko ina daidai da abokina shehu rasha malam ibrahim mai yankin hula kubu sanusi garin duna ogana haɗafi mai kwamfuta mai yamma fedos ibrahim na yaba abubakar da alhaji isan balu da sauransu da makamantan dukkan wannan gidan murya mai albarka ina musu fatan alkhairi allah ubangiji ya bamu yadda muka wayi gari lafiya allah ubangiji ya samu wani lafiya albarka annabi da alkur'ani wannan mai gabatar da shirin malam hassan na maka fata alkhairi na gode lahiru habibu sahura manager state mashegu daukar game Assalamu alaikum wa rahmatullahi barkatu radio musulunci radio tsira radio mai albarkuna tare da malam Iliya Hamidu mutunan kobar cebu za a yau muna karshen mako yau muna juma'a kenan za mu tura muku gaishe gaishe na yan uwa da abokan arziki na farko ina gaida mai gabatar da wanga shiri ba a gadace da fatan za ka ɗauko min tako dare na Hassan barka ina ma fata Alferi ina gaida isa aulumma tsoho mai albarka ina da gaida sani a dudu shugaban kulab zaɓi sanka ɗin kan 'yan ƙasa a birnin tawa ina ma fata alheri ina gaida amman aziz shugaban gurubu na matabbashin ne wanda yake a nan babban birni mai ina gaida amman tari ina mai fata alheri da tsoho mai albarka duban gaisuwa da fata alheri ya je muku ga dukkan wanda suke ciki cikin wagga tafiya tun daga lamba ta ɗaya har ta ƙarshe kuna tare da malam iya hamidin kubur ta buga mu huta lahiya. Sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran sunana Sanusi maɗattai da Magaram daga nan Jamhuriyar Nijar. To a yau na sallamo filin nan ne ɗauke da sakonnin gaishe-gaishe. Da farko zan fara da iso Makeri maɗattai, sai Usain Stargawan Kwalliya ya kuma mai aski ba da raka ta siyo anguwar tudu da Magaram. ba kuma zan manta da mamman sani daura cin wazza ba har ma da abdulaziz prezi share zamna akwai kabiru sila usman sai usman dan fojo layin dangana ba kuma zan manta da idi kore a merami tuwareg ba sai usman mai dala bausheri akwai babaye gambo tumniya da magaranci sani da'u alaska tsatsin birim ba kuma zan manta da zane da alife wanda yake Amadu ba akwai ibrahim shushaina da ke garin kasagi a jihar maradi ba kuma zan manta da alhaji amman tari da ke a birnin yamai ba halma da alkasun baba liman a agadas akwai ta Tayar a Agadas sai Banzema a can Agadas din akwai Alkasim Omar a Agadas ba kuma zamanta da shugaba Iliya mai kanti da shayi da ke a garkin daura ba har ma da Ibrahim mai wankin hula a Kimba da ke garin mai godiya a jihar Niger da ke nigeria ina fatan kafatanin su sun ji kuma suna cikin koshin lafiya mai gaishe da su Sanusi Madattai ta Magaram Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuhu Radio Iran mai albarka mai magana Isu mai gyaran waya daga cikin kashe da Magaram ina so a bani dama na gaida yan uwa da abokan arziki ko ina gaida mashirin shirin nan asan barka ina gaida iliya mai kanti da shayi a garkin daura ina gaida asan alhaji omar ina gaida alhaji asan konami ina gaida yabi mai kayan kwali kulab da magaran ina kwana ina gaida lura mai gyaran salula a cikin tashar da magaran ina gaida mutari mai gyaran salula a cikin tashar da magaran ina gaida lawali ba gobiri ina gaida hayya mai gyaran salula a tashi lafiya mai magana isu mai gyaran waya daga cikin tashar da magaran assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu wannan gidan radio iran mai tare albarka muna miko muka sakon gaisuwa da membobin da suke ciki alhamdulillahi sunana shon rasha daga nan kirfe lokal gamet a jihar Bauchin tarayyar Najeriya ke tare da ku a daidai wannan lokaci. To da wannan dama nake gode ma Allah ina gode ma membobin da na yi sanadiyar shigowa ta a cikin wannan tafiya. A daga farko ina gaida babban abokina na Dairu Habibu Samhara mai irin su Malam Ibrahim irin su abokina Usman Maidala daga Nijar da irin su Yakubu Sanusi Dindo local gamet a jihar Kebbi tarayyar Najeriya. To ina miko masa sakon gaisuwa kuma ina godiya da Allah ya kaddarta shigowa ta a cikin wannan tafiya na muku fata alkhairi mai magana a daidai wannan lokaci na ku ne da shan rasha daga nan kirfi local government a jihar Bauchin tarayyar Najeriya ke cewa a tashi lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu riyar Tehran gidan radio a na muka fata da kai mai magana lahira biyu saura manajan skyet mashogu Lokar, government da farko dai ina da abokina shehu rasha jamal ibrahim yankin kula da mai gode a cikin wajen hanneja yakubu saro su garin duna barka da kokari allah sa ka da alkhairi da malam ibrahim shushana a garin nijar kenan a da sauran mambobi wannan da bamu sani ba na gidan wannan rediyo muna musu fatan alkhairi sannu ba ta hannu zuwa Allah da za mu san kowa sannu sannu muna muku fata alkhairi mun gode mun gode Allah ubangiji zai tabbatar mana da alkhairi a cikin wannan tafiya na magana da rabi da saura mai gaskiya ne shugaban shugaban sashen hausa ga radio jihohar musulunci tehran mu na karshen mako na gaishe gaishe ga dukkan yan uwa da abokan arziki musamman sun barka ina gaida ka da dukkan masoyanka da dukkan amannanka da dukkan abokan aikinka don na je eh, birnin agaris ina gari alkasin baba da dukkan mambobin shi babban birnin ya mai mamar dan bare bari a madadin ka ina gada dukkan yan mambobi masu kira da saurare a nan maraɗi ina gada sauran yan uwa da abokan arziki da zandar a madadin kabiru sula usman ina gada dukkan yan uwa da abokan arziki da birnin eh, akwai kakana eh, ibrahim mayanki wula da kenan garin mai godiya ina mutu da nasarawa ina mai fata alheri da gaisuwa da wata daga kai ibrahim shuwa na garin kasagi alheri allah kai maka garin kai dan wani eh, wata da zuwa gare ka eh, mai gari idi ne ka tamu da wata da zuwa gare ka dubin gaisuwa da wata da zuwa gare ka bayan ka tamu da samun mashi alheri allah kai maka dubin gaisuwa mai tarin yawa zuwa gare ka malam kabiru karanta malam abba kabiru sita na kasa sarkin aiki na kasa na fata tare da mudura da ta da zuwa gari kasa dan jaja alera Allah kai maka da mudura da zuwa gari kamar da kirmu da kidan dan katsari ina maka fata ne dubin gaisuwa da fata da zuwa gari ka ganin aya dan walo da fatan alheri zuwa ga lallan ogwardam alera Allah kai mushi baka kwantar nama Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta hiran kai tsaye kuna tare da Muhammadu Lawali Luwaye garin Matsin kai jihar da Magaram Jamhuriyar Nijar. To alhamdulahi a irin wannan dama da ake bamu a dukkanin karshen mako muna mika sakonnin gaishe-gaishen mu da farko zan fara da shugaban wannan shiri malam hassan barka da abokanin aikinka na wannan sashe ga baki ɗaya ina gaishe da su kuma ina gaida sanusi maɗattai akwai sani da'u alaska akwai usman maidala bausheri ina gaida abdulazizu malam nafi'u da aka fi sani da furezi akwai shayabu Eh, wanda aka sani da babaye wanda yake nan garin matsin kai sannan ina gaida kako mai hotel a ɓaure mai fashe akwai kwamarat ibrahim lara gabta sannan ina gaida firdaus ibrahim na'ibawa akwai muhammad dan bare bari ya mai da dukkanin masu sauraron wannan kafa ko kuma in ce abokanan gwagwarmaya ga baki ɗaya ina gaishe da su mai magana muhammadu lawal ya garin matsin kai jihar da magaram jamhuriyar nijar Assalamu alaikum shafin Hausa na Radio Jamhuriya Musulunci ta Iran. suna Sunana Usman Maidala Bushari a jihar da magaran cikin Jamhuriya ta Nijar. Mun gode da dama da ake ba muke isar da sakon gaisuwar mu a wannan kafa mai albarka. Da farko dai ina gaida mai gabatar da shirin Malam Hassan Barka, akwai abokina Sani Da'u Alhaji Katsun Birin, akwai Malam Ibrahim mai wankin hula, Malam Ibrahim garin Kasagi, Malam Kabiru jihar Maradi, ko kuma malam ibrahim gidan kaya shi ma wanda ke jihar maraɗi a dabu mai kwamfuta mai yamma ba zan manta da yakubu mai aski ba da raka akwai sunusu mai akwai kuma ilyasu yakubu diggawa akwai umar ari bade badam akwai kuma eh, abokina lawali dan kwaro ungwatudu tasu ungwatudu yaro bane garin malam akwai zakin soyayya bulbaram ba zan manta da kuma kwamar ahmed bajoga kwamar ilyasu yakubu digawa kwamar eh, umar ari eh, siyasiya ba zan manta da dukkanin daukacin masu kiri da sauraro kamar yata da take sauraro wannan kafa mai albarka wanda take garin jigar tarayyar najeriya wato tuwani Hussaini Abdullahi ina mata fatan alkhairi ina kuma godiya ga dukkanin sauran sakonni da al'umma suke tura na kafa mai albarka suna na usman maidala bushari a jihar damagaran cikin jamhuriyar ta nijar a tashi lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu radio iran radio mai albarka eh, na gode muku da kuka ba mu dama muna da yan uwa da amina arziki daga warko dai ne alhaji amman tari da nan gaya mai asan barka ina gaida ka kai da iyalanka da abokan aikinka duka ina gaishe ku eh, daga eh, yan kwamiti masu masu kira da saurare nan gare shi ya mai kabcin ku gaba ɗaya duka ina gaishe ku eh, muhammadu dan bare bari ina fatan kana lahiya lau kuma inda kati allah ya sabke kalami lahiya eh, alkasim baba ahar agadas ina gaida ka lawa abbali kai ma ina gaishe ka shi tayar agadas kai ma ina gaida ka iso madattai sanisi madattai duka ina gaishe ku ina gaida tsoho mai albarka nan gadon zamukwara ina gaida ibrahim gadon kaya ina gaida sule usman zandar bakin taransa ina gaida lawali lewo yana da lawali ando nan gaya mai duka jama'a wanda bai ji na ambaci sunan shi ba duka ina gai da kowa da kowa Allah shi tabbatar mana da alheri kuma Allah shi mana jagora Allah ka ba ƙasar mu zama lahiya da ƙasashen musulmi gabaki ɗaya ni ne mai sauraron ku yau da kullum Alhaji Amman Tari daga nan gaya mai yana fatan kowa shi na lahiya lau assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu Radio Iran Radio na addinin Musulunci mai ba mu dama duk ƙarshen mako muke gaida 'yan uwa da amina arziki Malam Hassan barka ba za yi wata wata ba da farko sunana Abdulaziz Malam Nafi wanda ake ce ma Prezi daga birnin da magaram a jamhuriyar Nijar. Ina gaida duka 'yan kungiyar wannan ta masu kira da sauraro na Afirka gabaki daya da farko ina gaida shugaba Mamman Salisu Dodo wanda ake ce ma Dozuman Takasimo to shugaba ne na kungiyar masu kira da sauraro ta Afirka a birnin da magaram Alkasim Ahar daga nan har birnin Agadez shi ma shugaba ne na masu kira da sauraro a can birnin Agadez Eh, abokina lawali luwayi a garin matsin kai yakuba mai askira ba da raka su nushi a garin madatai isu a garin madatai baba gambo Mamman Sani Dauda ce wata jinjina ta musamman zuwa a gare ka Basiru daga nan har Radio Shukura ina gaida 'yan garin unguwa dan uwa gabaki ɗayan su maza da mata a tashi layi a Hassan Barka. Magana Abdulaziz da ake ce ma Prezi daga birnin da magaram a jamhuriyar Nijar. To da fatan lahirin waɗanda ka gaida sun ji saƙon naka kuma ina ga da kai ne ma zan ja barki a cikin shirin na yau sai kuma wata fitowa idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu. Kafin nan dai a madadin kowa da kowa nake cewa bis a huta lafiya.